a waiwayen da ta yi a kan abubuwan da suka wakana a ƙasar Nishar a tsawon shekarar 2015 ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ANDDH ta bayyana shekarar mai shirin karewa a matsayin wacce hukumomi suka yi birsu da 'yancin talakawa daga ciki kuwa har da fannonin kiwon lafiya da na ilimi. Farfesa Jibril Abarshi malamin da ke karantar da fannin shari'a a Jami'ar Abdulmuni Jofa ta Yamai shine shugaban wannan kungiya ta ANDDH. kaga lokacin da an ka yi wannan abin na meningit gwamnati ta kasa ma ta ma mutane shaushawa daga kihi bisa kan wannan abun in an ka diba tahiyar lakwal yau akwai akwai matsala da yawa ciki saboda an gina gidajen lakwal ko da shike ba isa ba amma sai ka ga rigima ta taso saboda gwamnati tana tana sa hannu bisa yarjejeniya tsakaninta da malaman eh, makaranta busa kan waɗansu alawas alawas da suke tambayawa lakwal ba ta ci gaba saboda eh, rigima tsakanin gwamnati da da duk ɗan Nijar wanda ka tambaya kowa ya tabbata cewa shari'a tana da babban matsala. Rigingimun siyasar da ake fuskanta yanzu haka a ƙasar Nijar su ma sun rufe idanun masu mulki har suka kai su ga toyewa 'yan ƙasar haƙoƙi da dama in ci ƙungiyar ash Hakin 'yan ƙasa ne su hutu su yi jerin gwano ga mulkin da ake ga tahiyar da shi yanzu an takura ma mutane da yawa musu kan wannan hanyar jerin gwano ko a hana ka kayi ko ko in kayin ma kuma akwai eh, jami'an tsaro wa'anda suke haddasa ma mutane cikin wannan tahijjerin gwano. To sai dai a ra'ayin mai shari'a Abdul Nasir Bukari na ofishin kare hakkin ɗan adam a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Ko an ga wasu abubuwa haka idan kotu ba ta ce ba i wannan an taka hakkin ɗan adam ba a ce an taka hakkin adam. In dambu ya yawa baya jin mai amma bisa kan kare hakkin ɗan adam ina eh, baka cewa eh, ƙasar mu ta yi zuta ta rawar gani a kashi ɗari na kare hakkin ɗan adam za a samu kama kashi eh, gomiya tara ta kare hakkin ɗan adam. Gidajen yare kan zama wasu wuraren da ake yi wa kallon gidan cin zarafin fursunoni to amma a cewar mai shari'a Abdul Nasir Bukari gwamnatin Nijar na ba da kulawa ta musamman ga mutanen da ake tsare da su a duk inda suke a gidajen kasan ƙasar, daidai da abin da dokokin ƙasa da ƙasa suka tsayar. Sule Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.